saurare barkamu da wannan maraice shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Madina Dahiru mai shanu tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Amma a yau, 25 ga watan Disamba na shekarar 2019. za mu karkata shirin namu zuwa ga bikin sallar Kirsimeti. manufa Christmas shine mu dokaka Allah. Allah ya yi mu domin dokaka shi ya zo kuma ya ba mu ceto kyauta ya kamata mu yi murna da yanuwa da abokanai mu yi murna ceton da muka samu kyauta ba mu biya da kudi ba kuma ba za mu iya biya ba. da yake Madina. Yau mabiya addinin Krista na shagulgula iri-iri a fadin duniya. Ki ce mutanen gida an sha ɗinki da sabon kitso <laughs> kuma masu tafiya sun sha hanya. Lalle kam, to masu sauraro Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta zagaya mana garin Jos domin jin yadda mutane ke shagalin bikin Kirsimeti wannan shekarar. Da ma muhimmancin wannan rana, saboda haka ku kasance tare da mu a shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin mutanen Jos Zainab Gareki. sunana lilian solomon diyayi to kina uwa ya batun christmas ga christmas ya karatu to sai godiya christmas dai mun shiri daidai gwargwadon wanda muka samu e yara dai sun samu kaya da yardan allah sun samu kaya to batun abinci fa daidai yadda muka samu to gashi nan za a ce ko yanayi yanzu ya yi wahala ke yaya kuka samu kanku a cikin wannan yanayi da yardan allah allah ya taimake mu domin komai sai da shiri kamar yadda muka sani in za ka yi abu za ka fara shirin shi kaɗan kaɗan kamin ranar da abin zai kai. To da batun wato kayayyakin da za a ci lokacin Christmas menene ainihin a ganinki menene ainihin darasin da ya kamata a koya lokacin Christmas? Abin da ya kamata mu koya lokacin Christmas shine mu sani da cewa ko mun mutu za mu rayu manufan Christmas kenan. An haifi mana mai ceto wanda ya cece mu daga zunubanmu. So ko mun mutu za mu rayu. Ba wai kawai siya ma yara kaya ba, eh siyan kaya yana da kyau. abinci mai kyau kuma ya kamata mu ci domin lokacin da aka haife shi an kawo abubuwa da dama an kawo abubuwa da yawa an kawo zinariya azurfa da waɗansu abubuwa domin a zo a gaishe shi so bai ɓace ba in za mu je ikkilisiya za mu rike wayansu abubuwa masu kawa masu kyau kuma mu sa tufafi masu kyau bai min cewa wai bai kamata mu spend mu spending much ba sai bai kamata mu fita da kyau ba amma manufan christmas shine an kama na mai ceto kuma idan mun mutu za mu rayu wani lokaci mutane sukan ɗauki wannan lokaci na kirismati don aikata waɗansu ayyukan da ba su dace ba to eh da yake akwai miyagu duk yadda 'ya'yan allah suka taru dole za a samu 'ya'yan shi shiɗan ma so 'ya'yan allah suna shiri su ma suna shirin nasu so ba a rasa su ana samun su sukan ɗauka wannan lokaci su cuci 'ya'yan mutane sukan ɗauka wannan lokaci kuma su yi su cuce manya ma suna iya su cuce su domin idan aka karba kuɗi a hannunka eh ba da saninka ba an cuce ka ne so sukan cuce manya su cuce 'ya'yan mutane su sace su su yi kuɗi kuma da su hmm. wai suka ɗauki wannan lokaci wajen yin shaye-shaye da sauran waɗansu ayyukan a sha a wace shawara ke da shi domin su wayannan dai sun yi domin son zuciyarsu ne domin ba haka almasihu ya ce mu yi ba sun yi domin son zuciyarsu ne domin asalin christmas dai ba don ka je ka yi shaye-shaye ba ne domin ka kara gyara zamanka ne da almasihu domin sani idan muka mutu idan kana son ka sake rayuwa bayan wannan rayuwa dole ne ka shirya so yana kara sa ka kare shirya ne da almasihu idan ka je ka wani shaye-shaye kai wani hali waɗansu 'yan mata ma za a bar gida a je wani wuri a je ana shaye-shaye ana bin maza ana yin wani su lalata da bai kamata ba ba murfan christmas ba kenan manufan Christmas shine mu tuna da aihuwan wanda aka haife shi ya zo ya cece mu daga zunubi kuma domin idan muka mutu mu sake mu yi rayuwa. Sunana John Musa Ajiji. daga nan jos na aiki a nan seminary godiya ga allah yadda ya kai mu cikin wannan lokaci gaskiya zan ce na gode allah bukata dai yana nan daidai gwargwado na san dai wani su dai ba su ya sun kai haka din ba babban ma muna gode allah yadda ya kai mu da rai kuma in ka duba za ka siya kaya ka biya bukatan gida duka janwari yana zuwa domin yara za su resume eh. za su resume school za a fara da sati daya biyu za a fara bukatan school fees mm. to wani lokaci muna duba haka don tsofin kayan nan sai a don adana shi yadda za su yi su sa domin in an zo kuma a dubi makaranta yauwa eh. to banda batun wato kayayyaki da abincin krismati menene ainihin darasin da za a koya a lokacin christmas darasin da za mu koya a lokacin christmas shine muna tuna da iphone yesu almasihu yadda ya zo ya zama rago don Allah domin zunubanmu muna tuna da shi da haifonsa yadda aka same shi ta wajen budurwa Maryamu. Allah ya ba mu wannan kyautan ya zo ya sha wahala domin zunubanmu kuma muna koyo bisa ga yadda shi ya yi sacrifice domin mu mu ma dole ma mu yi sacrifice domin wayansu musamman mu bi umarnin shi yadda ya koya mana shine muna kokarin bi a cikin wannan lokacin to daga karshe wani lokaci mutane sukan ɗauki wannan lokaci domin aikata waɗansu abubuwan da ba su dace ba haka mm. eh, so da yawa a cikin rayuwa ana samun batatu ana samun masu yi da kyau to amma an ce majority carry the vote a cikin wannan rayuwar da ina ga kamar masu yawa suna cikin hanya kuma batatun kuma bara a fasa ba za mu ja su cikin gurbin ubangiji su ma su gane muna addu'a kullum domin su domin su ma su gane nufin ubangiji su mu tafi tare da su duka sunana simon david eh, ina nan joseph gada a staff school eh. to ga shi nan ana batun Christmas. christmas dai ga shi da to kana maginanci ya batun iyali an samar musu da kayayyakin more rayuwa da abubuwa suke sai dai maneji kuma muna basu kuri muna roke su su iyalin su basu su gane da mu don abubuwa ɗin gaskiya rayuwa na yanzu kan to sai addu'a sai hakuri eh amma muna binta. To, amma wani lokaci wato an fi mai da hankali wajen bukukuwa maimakon a mai da hankali musamman kan darussa da za a koya a wannan Kirsimati. Eh, haka ne duk wanda bai gane uh, mahimmancin haifuwan Yesu ba. to dole zai doka christmas ya zama wani abu daban don shi ne za ki gan irin halayen da mutane suna aikata lokacin christmas ah, wani lokaci bawa ainihin abin da ya kamata a sa gaba ne ana sa a gaba ba e ni nawa christmas lokacin da ya kamata mu zauna da families mu ne da su neighbors mu da su wanda ba su da abubuwan da za su ko abinci ko abin da za su sa ko wani abu haka in kai kana da karfi ka taimake ka fita ka taimake mutane to christmas din kenan amma mutane suna gani kawai a sha ne kawai a ci kawai kai da kanka kawai ko kuma ka je a yi lalata irin na inda abubuwa suke yanzu to wannan ba shi ne christmas ba so mutane suna suna samu suna misplacing abun ba christmas din kenan ba amma mu sa zuciya ce christmas ne yesu ya zo ya mutu kuma mu ga maimancin eh, zuwan shi a rayuwar dan adam christmas din kenan eh. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe eh, stephen rampam ne sunana ina nan jas christmas ya zo ah. kai yaya kake bikin naka na christmas ba na yi da ne nake yi amma ba yanzu ba yanzu ba na yi bisa ga wannan bikin christmas din dalili shine ni krista ne ni kuma mashaidin jehova ne ya ɗauri da kafin zama shaidi na gano cewa ana bikin christmas amma da yake ta tarihi mun gane cewa al'adun christmas din ba na krista ba ne da kawansu al'adu ne na arna a kasan turai wato da ya kunshi rana tare da allah na gona da allah na bude kofa saboda samun wadata to ana ana ana girmama su a ranar 25 ga watan disamba tunda na gano hakan kuma ba haka ne a ranar na aka ife so ba kuma littafi mai tsarki nuna cewa kar mutum ya kara abin da baya ciki kuma bisa ga girman kai kowa sai so ya gyara abin da ya mishi daɗi to muna son muga cewa muna bin bisa ka'ida ba wai al'adun ɗan adam ne za mu saka shi domin kyansa ko kuwa yake a ido ba shi sa ba na yi bisa ga wato binciken da na yi kuma na zo na gano cewa littafi mai sarki ma bai da mahimmanci ga wato bikin aihuwa musamman ma a ce aihuwar mutum an gano cewa ma sarakunan da suke cikin littafi mai tsarki na masar wato fero kenan fir'auna ya yi bikin ehwasa shi kuma a arni ne ba mai bin allah ba ne to ai a lokacin ai baji masu bin allah suna yi ba a lokacin man da aka fiye su mabiyansa ma ba sa yi kuma a ranar da aka kashe shi yohana mai baptisma a ranar wato bikin aihuwan shi sarki herod ne wato herodis kenan to aka guntula kansa to a ranar da ma aka yi na shi fir'auna an rata shi wanda yake iko masa wato a kofin shan ruwa mm. to ba wai ya kasance tare da masu bin Allah bane a lokacin to a mun zo mun ga cewa ma manzani ma ba sa yi mm. shi na wala amir ya ce bari bi abin da Allah ya kawai mm-hmm. littafin ma nuna cewa ranar mutuwa ya fi muhimmanci ga ranar aihuwa mm-hmm. To tun da dai baka bikin Kirsimati amma a yanzu idan ka duba sauran kiristoci da suke wannan biki kamar sun fi mai da hankali zuwa wurin bukukuwa idan an ce ka yi batu akan wannan me zaka ce? To bisa ga littafin mai tsarki cikin Roma sura biyu sura goma aya biyu da uku. a manzo bulus ya ba da shi da cewa mutane suna da himma ga Allah amma ba cikakkiyar sani ba aya uku ya ce domin ba su san wato adalcin Allah ba sai suka kaga nasu adalcin to sha'anin bukukuwa abin da yake kama ido da haske ko da zaƙi ko kuwa da sha'awa yakan jinjaye mutum to al'adar mutum sai yanzu sai zo ya rufa ya fi karfin wato dokan Allah kuma ya so ya mana zance cewa bai kamata al'adar mutum ya nauyi akan mai fi dokan Allah ba gara dokan Allah ya fi mana muhimmanci shi yasa bana bikin Kirsimeti tun shekara ta 1992 na daina yi. Muna samun kwanciyar hankali da mun lamiri na. To me yasa idan aka za zaka ba shawara musamman ma kristoci da suke wato mai da hankali wajen bukukuwa me zaka ce musu? yayin da aka wata ta ce ma Yesu cewa ai ai mai albarka ne cikin da ya fi ka sai ce a'a mai albarka ne shi wanda yake jin maganar Allah ya shi bari mu samu kwanciyar hankali a gane cewa muna faranta wa Allah rai ta wajen yin abin da ya kamata don shi ne zai kira mu adalai bisa ga ayyukan su shawarar da zan gawa mutane kenan domin duniya tana rinjaya mutane da abubuwa masu walƙiya da sauransu babu shakkan za ku ga cewa al'adun arna san shiga cikin addini kuma bai da tsarki a gaban Allah. abin kenan eh sunana kristi tise ado to kristi gashi na ana batun christmas muna dai bidi nufin allah da duk abin da zamu yi bari allah ya bishe kowa da abin da yake ciki mm. wannan shekaran bai zo da sauki ba ma mun gode allah dai mm. mm. kamar za a iya ce kayayyaki sun yi tsada ne da tsadan da kuma rashin kudin ya hadu duka biyu dai christmas ya danganta yadda mutum ya ɗauke shi in ka ɗauke shi da faɗi to in kuma kana da wayo za ka yi shi yadda abinda allah ya tanada maka sai ka amfani da shi ba sai ka yi abinda kowa yake yi ba to sau da dama mun fi mai da hankali ma kan wato kayayyaki menene ainihin christmas ainihin christmas ya kamata ranar da za zauna ne da iyali kowa ya zauna da iyalin shi ya yi murna ga ubangiji domin ceton da allah ya tura mana duniya ta wurin yaron shi wato yesu kristi wanda shine zama dalilin ceton kowane ɗayan mu a duniya abin da ya kamata ma a zauna yake nan ba wai a sai ana kashe-kashe ana saye-saye ana wayansu hidima da wani lokaci yana sa wayansu a cikin damuwa nan gaba a zaun ji su kakanninmu sun ce a bar wawa da bashi ba shi ba ne babban abu ainihin abun da ya kamata shine a zauna da iyali a yi fellowship tare da iyali a duba a yi zumunci a duba menene ya kamata a gyara nan gaba sabon shekara na gabatowa ni a wurina shine christmas to amma akwai za a iya cewa lokaci ne wato da mabiya addinin krista za su yi bishara sosai wannan lokaci ne da ya kamata kowane mai bi in ya samu dama duk wurin da ka iya ka shiga ka je ka yi bishara in ka ga dama in ka ga daman nufi na dama wato opportunity in ka ga wurin da ya kamata ka shiga ka je ka yada bisharar ubangiji lokaci ne kenan don mutane suna gari da yawa suna shigowa wanda an dade ba gansu ba kila baka san rayuwar da suke ciki wurin da suka fito ba in ka same su sai ka sharing da su ka ka yi kokari ka ji ya rayuwan yake tare da su a wurin da suke kuma ka gane cewa akwai kasawa sai ku yi addu'a tare a gyara zama to kina uwa wannan lokaci ne da za a gargadi matasa yara musamman yaran mu yadda suka shiga waɗansu halaye sosai sosai wannan lokaci kam gaskiya ya zo mana da abubuwa masu mamaki da kuma mawuyancin lokaci ne mun sani amma yaran mu yanzu to allah ya kamata mu musu addu'a kuma sannan mu dinga musu galgadi domin abin da yara sun shiga yi yanzu abin tsoro ne ba mu san nan gaba ya zai zama ban ba allah ya sa hannun shi a rayuwar da muke ciki yau ba yanzu sai dai ka ji kawai ko jiya jiyan nan mun tashi da safe mun samu an shiga gidajen abokan zamanmu an ciccire musu su tivin su a bango har gida uku wai sun je kallon ball dayan matan na bacci a daki sun shiga sun ce matantai magana za su kashe ta suka tafi da kayan gidan to irin wannan abun kuma yara kanana ne matasa ne wanda ya kamata da yanzu ne suna amfani da karfin su suna bauta ma ubangiji sun shiga wannan halayen mu namu sai dai addu'a muna addu'a kuma muna musu gargadi ko layo mu kar mu gaji domin aikin mu kenan babban aikin da Allah ya ba mu kenan a duniyar na yanzu ya'yan nan da ya ba mu dinga bishe su kullayo mai a cikin maganan shi komin yaya Allah zai rike zukatansu wani ranar sunana gloria to madam gloria gashi nan uh, christmas ya zo wannan lokaci shine za su ci su sha amma ainihin christmas shine muna murna domin mun samu mai ceto ya zo cikin duniya domin ya ba mu ceto amma waɗansu su in ba christmas ba kuma waɗansu suna yi abubuwa da yawa da ba ya kamata a yi ba sai su kashe ko da yaya ta hanya yaya don su samu kudi su yi amfani da christmas amma wannan ba shi ne manufa christmas ba manufa christmas shine mu dokaka allah allah ya yi mu domin doka kashi ya zo kuma ya ba mu ceto kyauta ya kamata mu yi murna da yanuwa da abokanai mu yi murna ceton da muka samu kyauta ba mu biya da kudi ba kuma ba za mu iya biya ba an ma nufin christmas kenan eh. na saya abin da zan iya saya ma yara kuma na bayana masu cewa kada su duba na wani eh. abin da allah ya bamu shine namu in mun samu mu ci in ba mu samu ba mu ce ma Allah mu gode domin kyauta rain da ya bamu wadansu yara kanana yara kam za ka iya saya musu ko kanana abubuwa kaɗan domin su samu canji kawai amma ka bayana musu wanda sun yi girma kuma ka bayana musu ba lalle sai sun sa sabobin kaya ba amma manufa christmas shine mu yi farin ciki da abokane da juna mu gode wa allah yadda ya bamu wannan rai ina gargade krista da mm, mm, musulmi mun da musa ba zama lafiya mu ma mu yi zama lafiya tare da juna kowa ne dan wanka ne domin halitta Allah ne mu kuma zama daya amma kowa yana da hanyar da ya ba da gaskiya shi ne hanyar ceton shi so ba shi wannan ba zai hana mu mu yi zama lafiya ba to madalla kafin mu karkar shirin namu ga hirar da zainab ta yi da wani malamin addinin krista sunana elda yohana samari secretary na kan mai sauka nasarawa state lafiya mm-hmm. to gashi na ana batun christmas menene ma christmas a Christmas wato lokacin tunawa da lokacin da aka haifi isa almasihu yadda ya zo duniya domin ya yi ceton jama'a duka kama littafi ya ce ga shi wanda ya ba da gaskiya gare shi ba za ya gama littafi ya ce Allah ya yi kaunar duniya ya ba da ɗansa haifafe shi kaɗai domin duka wanda ke ba da gaskiya gare shi ga kada ya lallace amma ya samu rai na har abada saboda haka muna tunawa da lokacin da aka haifi annabi isa almasihu yesu almasihu mai ceton duniya to menene muhimmancin zuwan ah, shi isa almasihu a zuwan isa almasihu yana da muhimmanci sosai sosai domin duniya tana cikin duhu almasihu ya kawo mana haske waɗanda suka fara nuna zuwan almasihu su wato annabi daban-daban suka faɗi zuwan almasihu bayan wannan su malaiku suka faɗa lokacin da aka haifi almasihu saboda haka wannan babban biki ne wanda ya nuna cewa almasihu ya zo domin ya ceci jama'a daga zunubi domin mu samu rai na har abada. Hmm. Eh. To um, mutane sukan mai da hankali musamman wajen bukukuwa. maimakon ainihin wato darussa ko kuma abin da shi almasihu ya kawo a wannan babban kuskure ne e ya kamata ana biki ana murna amma in an yi mantuwa da ainihin abin da ya yi sa almasihu ya zo ya mana wannan babban kuskure ne isa almasihu ya zo ya nuna mana hanyar ceto saboda haka na farko ya kamata mu zama mutane wanda muna da zuciyar sujada kuma na biyu yadda shehuna suka yi bayan da suka yi sujada wa yesu almasihu na biyu suka ba da kyautai wato kyautai ga waɗanda ba su da shi saboda haka wannan lokacin christmas ya kamata mu zama mutane wanda mu yana na natse mu yi wa ubangiji allah su sujada to waɗanne halaye ne wato ya kamata su mabiya isa almasihu ko kuma mabiya krista su yi amfani su nuna musamman ma waɗanda ba su san isa almasihu ba a wannan babban tambaya ce domin akwai mutane da yawa lokacin kirsimeti sai kiga mutane suna nan suna shaye-shaye mutane suna nan suna abubuwa daban-daban wannan baya cikin hanya ko kaɗan ya kamata masu bi isa almasihu su nuna halin ƙauna su nuna halin soyaya su nuna abinda kana da shi abinci ka taimaki ɗanwanka wanka ka nuna mawa ɗan wanka cewa kana buki kana murna ka ba waɗanda ba su da shi ka kai ma jama'a waɗanda ba su da shi ba waɗanda hannunsu bai kai naka ba ka kai musu taimako wannan shine nuna kauna ta isa almasihu to a kamar a najeriya mun samu kanmu a yanayi wato na tashin hankali da waɗansu abubuwan da ba su kamata ba me krista za su yi a wannan lokaci domin kawo sauyi musamman ga abubuwan da ke faruwa a ƙasa i e, krista a wannan lokaci ya kamata mu natsu mu yi addu'a ba abin da ya fi karfin addu'a ubangiji allah yana jin addu'a ubangiji allah kuma yadda yana jin addu'a na san zai kawo mana sauki a nan kasan nigeria saboda haka in mun ci gaba a cikin addu'a lalle za mu yi nasara to akwai batun hukumomi wanda ba yanda za a ce tunda dukan ma kasan nan wato akwai krista akwai waɗanda ba krista ba sannan kuma su shugabanni duka suna muna karkashin su ne kana ga kaman me za su yi musamman ma a yi amfani da wannan lokaci na bikin krismati wajen kawo tallafi ko kuma zan ce a duba talakawa da idon rahama Eh, ya kamata lokacin Kirsimeti ah, su shugabane mu su dubi talakawa da idon ah, rahama. Eh, ah, idan akwai hali a ba ma waɗanda ba su da shi shinkafa idan akwai hali a taimake su da abubuwa yadda zai taimake su domin su yi bukukuwa a cikin sauki kuma zai kamata kuma zai yi kyau su mutane kamar su sojoji da su polisawa su yi aikinsu domin a samu a yi christmas a cikin lafiya Nigeria muna bukatun zaman lafiya ita ce abu na farko idan akwai zaman lafiya za mu yi cin gaba a Nigeria. Eh. Wato a baya ɗazu kayan maganan ƙauna wato nuna ƙauna musamman daga wannan daga lokacin Christmas idan an nuna ƙauna kenan sai wani shekara mai zuwa? A babu wannan kauna ya kamata ya zama rayuwarmu domin Ubangiji Yesu ya kawo mana kauna kamar yadda na faɗa miki Yesu ya nuna mana kauna yesu ya kawo mana kauna littafi ya ce ubangiji allah ya kaunaci duniya ya ba da ɗansa saboda haka wannan kauna ba abin da za a yi a lokacin kirsimeti a bari bane babu amma a ci gaba a yi kauna jama'a to wani lokaci za ka ga wato kamar yadda muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa an rarrabu wato addini addinai daban-daban da muke da su kana ganin kamar wannan zarafi ne da wato su krista za su yi amfani da shi wajen nuna kawannan nan mamma waɗanda ba krista ba i sosai tun ba kan a yawancin jihohi sukan haɗa kai sai a fita titi ana murna ana kiɗi ana rawa wannan haɗin kai ita ce babbar abu ya kamata mu haɗa kai a zama ɗaya domin ubangiji shi ma ya ji mu kuma kasar mu ta yi zaman lafiya daga ƙarshe ina sakonka na ƙarshe musamman ma mabiya addinin krista a wannan lokaci na krismati eh jama'a duka ina so in yi musu fatan happy christmas kuma na biyu a yi zaman lafiya kuma na uku a yi zaman jin tsoron ubangiji allah yawwa. To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da abokiyar aiki na da ta taya gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yesu Kristi na wani manzon mu ya fi shi